Bismillahir Rahmanir Rahim. kudiri kashi na ashirin Ba mamaki kila hadin bai faɗa mata ba kamar yadda ya ce, har sai shi da muhibba sun tsayar da magana mai ƙarfi tukunna. Amma alamu sun nuna ta san wani abu a kai. Haka kawai Asiya ke jin hakan a jikinta. Balle ma magana irin wannan ai ba ta ɓuya. Hadi mutum ne mai nacin tsiya, duk ƙin muhibbat sai da ya kutsa kansa sannan ya sha kanta. A kusan duk ƙarshen mako biyu sai ya kai mata ziyara can da gauda. a kullum kuma sai su daɗe suna soyewa a waya musamman ya sayi waya ya aika wa asiya har ma da layi ya roƙe ta akan ta aika wa muhibbat ɗin a matsayin ita ce ta saya mata don gudun gurguwar fahimta daga ɓangaren muhibbat ɗin an dai yi sa'a ta karɓa ba tare da ta ce komai ba hadi ya fahimci muhibbat mace ce da mutum ba zai yi nasarar shiga zuciyarta don burgewa ko arziki ba sai dai tafiyar da rayuwa yadda ya dace a tsare ba mace ce mai kasancewa a cikin mafarki ba ita mai riko da zahiri ce a bayyane babu ruwanta da munafunci abin da yake cikinta shi yake waje waɗannan ɗabi'u nata ne suka ƙara sa hadi zubewa wanda ya sa shi mata kuka da hawaye a wani lokaci da ta nemi su dakata da zancen nema kawai ya haƙura abin har tsoro yake bawa asiya wani irin so ne haka kamar yaron da bai taɓa soyayya ba lokacin da asiya take barin falon tare da amatulla a hannunta tana murmushi ba wai don ta san dalilin yinsa ba amma sai idanuwanta suka haɗe da na suhaima a ƙarshe suhaimar ma murmushi take ko kuma yaƙe ne amma idanunta sun bayyana tsananin ɓacin ranta abin da asiya ke gudu kenan tun farko kawai dai komai ya fi ƙarfinta ne sai kuma gyaran allah bata ƙarasa wajen umman ba ta jiyo muryar yusuf wanda ya nemi da ta tsaya ya kwala wa sara kira kan ta karɓi amatullah ta kai wa umma bayan ta ɓace daga gurin ya ja hannun asiya zuwa wani ɗaki da ke gefe wanda ba sa komai da shi akwai dai tarkacen abubuwan amfani a ciki waɗanda suka kama daga kwalayen talabijin ɗin gidan home theater kuka gas da ƙwallon tarki da dai sauransu bai ɓata lokaci ba ta ji ya rungume ta a ɗan daƙiƙu biyu da suka bi bayan hakan ita ma ta biye masa ta shagala tana jin ɗumin jikinsa wanda ya garwaye da ƙamshin turarensa sannan ta nitse cikin bugun zuciyarsa nan kuma ta yi ƙoƙarin zarar jikinta amma ya ƙara riƙe ta tsoro da fargaba suka kama ta me kake yi ta tambaya idanunta a zare tana yan kalle-kalle su kaɗai ne amma duk da hakan ba za ta saki jiki ba nan fa waje ne za a iya ganin mu kin san bana so kina nisa da ni ko da na minti ɗaya ne muryarsa a shagale tana nuna ɗimbin sha'awarta ta ɗanyi dariya tare da nasarar ture shi alhalin zuciyarta aka san hakan take roƙarta da ta yi ta kalli idanunsa waɗanda suke bige da mayan ƙaunarta kai da kake barin mu kullum fa shi ma murmushi ye wannan ai dole ne yasa amma idan kin ce na bar aikin ai sai na bari ta sake yin dariya wace ni aikin taimakon al'umma idan ban goya maka baya ba ka yi ai ba zan sanyaya maka gwiwa ba ya saki dariya shi yasa nake ƙara ƙaunaki tare da gwada miki a ko da yaushe na fi son idan bana nan ki yi kewata kamar yadda nake yi idan ina wajen aiki amma yau ai ga mu tare muka wuni a gida ya dan shafa gefen fuskarta yana lallausan murmushi eh na yi miki haka ne don na nuna miki jin daɗi na game da yadda kika tsaya akan ƙafafuwanki kika tarbi baƙi na kika fidda ni kunya na gode yana gama hakan ya sumbaci gefen kumatunta kunya ta lullube ta ta sunkuye da kai ƙasa tana shafa wajen da ya sumbar ta daure tana cewa aiki na ne ba sai ka gode min ba ya kalle ta sosai daga sama har zuwa ƙasa ya rika kurɓa adanta da kuma yadda tsarin rigar ya karɓe ta ya ce wannan kwalliyan masha Allah sannan ya ɗan duka kunnenta na hagu ya sauke muryarsa sosai an jima za ki min bayanin kalar ta ko ya Allah gaba ɗaya ta sa tafukan hannayenta ta rufe fuskarta sannan ta fice daga ɗakin kusan a guje tana iya jiyo sautin dariyarsa mai ɗauke da saƙon da ke zuciyarsa watanni shida kenan da dawowarsu daga yankari amma soyayya tsakaninsu babu alamar tsagaitawa kullum likita sai fitar da sabon salo yake ba su cika haɗuwa da safe ba amma duk bayan azahar misalin ƙarfe biyu asiya za ta kira lamba wayarsa don ta ji lafiyarsa a wannan yinin har ya saba ko da baya kusa sai ya tarar da miss call ɗinta wasu lokutan kuma saƙo take aika masa wanda yawanci na ƙara ƙarfafa masa gwiwa ne da addu'ar sa'a musamman idan yana da tiyata a rana. shi ma a ta bangaren sa yakan fita da su yawon shan iska duk ƙarshen mako sai dai idan baya gari ko kuma idan ayyuka sun yi masa yawa a asibiti ya san hakan bai wadatar da yadda yake so ba shi yasa yakan yi mata abubuwa a duk lokacin da ya samu damar kasancewa da ita Amatullah bata fi minti goma sha biyar ba a wajen umma amma duk ta gajiyar da ita kamar wadda ta yi ni tana aikin noma Amatullah ta tabbatar musu da cewa tana da ƙarfin jiki da ma na lafiya riƙe ta waje guda ma don a yi hoton aiki ne jajir amma dai sun samu an ɗauka da dama an kuma yi mata ita kaɗai ma da dama yusuf ya iso gare su a daidai lokacin da mai ɗaukar hoton zai ƙara mata wani hoton ita kaɗai ya dafa kafaɗarsa ya masa magana kaɗan ta lura da ya ɗan razana amma dai ya yi murmushin dole sannan ya ɗauke ta yusuf ya mata alamar ta je gare shi da hannu a lokacin umma bata lura ba ita ma ɗin sai da ta tabbatar da babu mai kallonta sannan ta je bata san dalili ba amma ta hango wani abu a idanunsa musamman a lokacin da ya tsaya a gefen mai hoton kafin ya ɗauke ta ko kuma a cikin muryarsa ne a lokacin da yake magana bayan sun ɗan fita suna tafiya ne ta tambaye shi me ka cewa mai hoton nan ne lokacin da ka tsaya ya tsaya yana fuskantar ta ba su yi nisa da ɗakin umma ba don su umman suna iya hango su ya amsa mata cewa ne ya tabbatar ya ɗauki wannan a matsayin na ƙarshe don idan ya ci gaba da kallon matata to zan ƙwaƙule mishi ido ba zai sake ɗaukar hoto ba ta ɗan yi dariya Allah sarki bawan Allah shi yasa na ga duk ya tsure saura kaɗan ne dariya kawai dai daurewa ne murmushi kawai yusuf ya idanunsa suna kyalli amma hakan ya tabbatar mata da cewa akwai abin da yake son ya faɗa mata akwai wata 'yar matsala ya shaida mata bai jira tambayar ta ba fuskarsa na nuna alamar fargaba nan take hankalinta ya nutsu ya koma gare shi bata taba ganin sa a irin wannan yanayin ba yanayin da ya kusan kama da shi shine ranar da yafin da ta zo gidansu na farko amma duk da haka bai burkice haka ba me ya faru ta tambaya murya na rawa yusuf ya nisa ya kalli wurin da umma take da amatullah sannan ita asiyar menene ta sake tambaya zuciyarta na gudu da sauri wani abu ya faru ne tabbas fatanta ba mai tsanani ba ne ko hadi da suhaima ne suka kaure da tashin hankali asibiti ne aka kira shi hatsarin mota aka aka kai mutanen asibiti ko meye ne an samu mariya ya furta bayan ya nisa ɗib wutarta ta ɗauke na daƙiƙa biyu ta ji kamar wani harshen yusuf yake mata magana da shi mari yar uwata mariya ta san ba zai mata wasa akan hakan ba sannan ba zai faɗa mata abin da bai tabbatar da shi ba shi yasa ma watakila wancan karan bai sanar da ita cewa an ganta a jos ba ta ƙura masa idanu zuciyarta na bugawa tana son jin ya maimaita furucin nasa watakila zagin kunne ne tun farko e ita baya taimakawa da wannan amsar da ya bayar so take ya mintsine ta ko wani ya cije ta ko ta samu ta farka daga mafarkin da take ba zahiri ba ta daɗe tana son ta ji wannan labarin wanda yau bata tabbatar da yadda take ji ba da ta same shi hakan na da nasaba ne da cewar ta da rai da bullowar marin ko kuma zuwan da ta yi kwatsam a yau ya jijjiga ta ta yadda tunaninta ya birkice a ina aka same ta yaushe tana cikin koshin lafiya ba fata ba ne amma wannan tunanin za a iya samun mari cikin halin rashin lafiya ko ta gayyara yakan gifta mata lokaci lokaci ya ɗan yi murmushi ai dai kya bari na amsa miki ɗaya ko ta gagara yin koda murmushin ne don muddin bata ji amsa ta ba ba za ta sake ba wayyo dada yau wani irin hali za ta kasance a ciki addu'o'insu sun samu karbuwa a wajen Allah a Kaduna aka same ta kuma tana cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah Allah mun gode maka ta furta tare da zukan numfashi ta fitar Idaninta suka ciko da ƙwallawan da bata san ko na meye ba a yau kusan shekara guda kenan da ta ɓace musu ko waiwayensu ta yi ba so nawa ta sha tunanin mari cikin wani mummunan yanayi cikin fargaba da zillimi sai gashi a lokacin da bata yi tsammani ba bata yi zato ba an samu yar uwarta mahaifiyar amatilla amma mecece matsalar da ya ce an samu me ya matsalar ɗazun har a lokacin ganin take za ta farka daga mafarkin da bata kwanta baccinsa ba ya sake nisawa idanuwansa suna bayyana ɓacin rai ina son ki san cewa duk abin da ya samu bawa daga Allah ne sai ki yi haƙuri domin yafin da ta dawo yanzu haka tana falo yafindo me ya kawo yafindo me za ta iya yi musamman ma yanzu da aka samu mariya ya mata kallon bata fahimce shi ba yafin da ta zo tare da mariya ya lura da gwalo idanuwan da ta yi sannan ya sauke murya sosai mariya tana bukata a bata amatin ladiyarta iya abin da ta iya ji kenan bayan nan sai ƙarar bugun zuciyarta wadda ta yi rugu wuri ya yi tsit ko ina ya shiru wurin da ke cike da hayaniyar jama'a ɗazu yanzu ya zama kamar makabarta idan aka ɗauke ƙarar air condition da wasu na'urorin lantarki masu sanyaya rayuwar ɗan adam Asiya ta kura ‘yar uwarta Mariya idanu cike da kwalla. Shekara guda kenan raban da su haɗu. Ya dace a ce sun rungumi juna ne cikin farin ciki da tsalle. Amma kuma in ban da kwalla babu abin da ke gudana a cikin idanun Asiya. Kusan za a ce bata gane ta ba, domin Mariya ta rame, ta yi baki, har cikin idanunta na bayyanar da kunci da wahala, da ma rashin abinci mai inganci. A tamfaci a jikinta irin roba-roban nan, ɗinkin riga da siket, wuyan rigar ya yi mata yawa sai faɗuwa yake daga kafaɗarta. wani irin tsami ne yake bayyana na rashin samun kula jiki daga ɓangarenta ina kika shiga ne tuntuni mari kuma meye dalilinki cikin murya da ke nuna bata damu ba ta ce yanzu menene ba gani ba ai na dawo shikenan ai magana ta kare. wannan abu ya soki zuciyar asiya amma ta daure ta ci gaba da cewa amma ai ya dace a ce kin faɗa mana wurin da kika shiga ko kin san irin halin da muka shiga bayan tafiyarki musamman ma dada da ma amatilla mariya ta amsa wani hali da da za ta shiga alhalin tana tare da ke 'yan lelanta mamaki ya kama asiya mamakin yadda tunanin mariya yake mari kin fi kowa sanin ba haka ba ne. mariya ta ɗaga mata hannu ta katse ta kar ki ɗauka ban san irin sanda da da take miki ba tuntuni ina lura da yadda take fifita ki a kaina ko da yaushe komai a ce lamunde kowa ya tashi kece ni ban taɓa wani abin gwaninta ba a lokacin idanuwanta ci suke da wuta bacin ranta ya fito ƙarara hakan ya bawa asiya mamaki fiye da kalaman da ke fita daga bakinta shi yasa na faɗa neman mijin aure mai arziki don na burge ta ya kasance na zama ni ce mai faɗa aji mai wuƙa da nama a cikin dangi nan ma ya gagara shiri na ya wargaje na zama abar kyama ga kowa to so kike na koma can da gaudan, don dada da baba su ci gaba da azabtar da rayuwata kina so su ci gaba da nuna min sun yi nadamar haihuwata hakan kike so kuka yanzu mariya take yi wiwi duk ƙarfin halin da ta nuna a farko yanzu babu shi Asiya ta yi yunkurin zuwa ta rungume ta don ta tabbatar mata da cewa tunaninta san ba haka yake ba. Ta nuna mata tsananin tausayinta da ke tattare da zuciyarta. Kullum ita ake mayarwa ƙasa, ashe ita Mariya duk ba ta ganin haka? Mariya ta ci gaba da cewa na fa san abin da na bari a baya. Na san baba zai gwammace mutuwata da jaririyata akan ya bari na zauna a gidansa. To ki gaya min, me zan koma na yi a gidan? Wa zai kula da ni da jaririyata? Uwar da ta gwammace a yi aure na da ciki don gujewa abin kunya? ko kuwa uban da ba zai taɓa karɓa ta ba da wannan Munde na zaɓi na shiga duniya ko zan samar wa kaina sauƙin rayuwa asiya ta tuhumi yar uwarta yanzu idan su da sun miki laifi a ganin ki sai ki jefar da amatullah kamar wata ƴar tsana ba ta da amfani kenan a wajen ki ita wani laifin ta miki mari bata amsa ba don haka asiya ta ci gaba da cewa baki da wata hujja ta jefar da jaririyarki kamar yadda kika yi ke fa uwa ce a wancan lokacin akalla da sai ki duba irin rayuwar da zaki jefa ta a ciki kin yi tunani idan kika barta a wani irin hali za ta shiga shin kin ma damu kuwa asiya ta ga kamar gilmawan nadama a cikin idanunta amma kuma sai ya saurin bacewa wa ya ce jefar da ita ne ta ne a hannun allah kuma yanzu na dawo na sami ta lafiya don haka ina son a bani a bata asiya ta dan miƙe kaɗan tana nazari lokaci yayi da za ta tsaya wa amatullah domin kare mata haƙƙinta da ma duk wata matsala da za ta iya tunkararta ko da kuwa matsalar daga wadda ta haife ta ce ba zai yiwu ba ta furta kai tsaye cikin mamaki mariya ta kalle ta sosai me kika ce ba zai yiwu ba ni da yata ki ce ba zai yiwu ba asiya ta tsara mari da ido kwarai kuwa ba zai yiwu ba domin kuwa jefar da ita kika yi kika shiga uwa duniya ko so ɗaya biki taɓa jiyowa kin waige ta ba sai yanzu zaki ce ta ki ce akan me yanzu zaki daki tumbike ta daga rayuwar da ta saba da ita mariya ta miƙe tsaye ni ba ruwana da rayuwar da ta saba da ita ni kawai a bani yata idan kuma kika ce ba haka ba to lallai zan maka ku a kotu daga ke har mijinki wasu kwalla masu ɗumi suka tsunguni kumatinta mariya da gaske take tana son a bata amatilla ita kuma gaskiya a yadda suka shaƙo da ita bata jin za ta iya rabuwa da ita ta gwada yi mata magiya a hankali ko Allah zai sa su fahimci juna mariya ni fa kanwaki ce me zai kawo kotu tsakanin mu? mariya ta yi wata busasshiyar dariya eh ke kanwata ce amma ke gashi kin samu dukiya kina walawa a cikinta ni kuma ina can ina shan wahala a yanzu na samu mafita don haka biki isa ki hana ni ba mafita kuma ta ƙara jin mutsi a cikin zuciyarta abu ɗaya take gudu tana fatan ba zai zama gaskiya ba Khalid da mahaifiyarsa sun yi min alkawarin naira miliyan uku idan har na karɓe ata kin ga ta hakan na samu warakar talauci wannan abu ya girgiza asiya ainin dama ta yi tunanin da walakin wai gora a cikin miya amma jin hakan daga bakin mariya ya sa bakin ciki ya cushe kirjinta yana neman zuƙe iskar numfashinta mariya na haɗa ki da girman allah kar ki aiwatar da niyyarki ki yi tunanin yadda hakan zai shafi amatilla mariya ta ɗaga ƙafa ta sauke me zai same ta ina ce ni ce mahaifiyarta kar ki manta cewa tun farko ke kika jefar da ita na ɗauka kin dawo ne don ki yi ƙoƙarin nuna mata soyayya da ta rasa amma ke ba hakan bane a gaban ki? mariya ta gyara zamanta cikin rashin tsoron ja da kowa ta riga da ta riƙe ra'ayinta babu kuma abin da zai canza mata eto eh na san na yi hakan amma a wancan lokacin kaina a ɗaure yake hankalina kuma a tashe yake amma yanzu gaskiya na samu hankalina kuma ina kewar yata cikin takaici asiya ta tambaye ta wai kin ma san sunan yar taki kuwa ba lallai na kira ta da yadda kuke kiranta ba canza mata suna zan yi na kira ta da mansura asiya ta nemi guri ta zauna a bayyane yake mariya ta yi ƙudurin karɓa amatilla abin da ita kuma take ganin ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai idan abin ya fi ƙarfinta kuma a halin da ake ciki abin yana so ya fi ƙarfinta mariya mai taurin kai ce tun suna yara wannan halin nata ne kuma ya jefa su a cikin wannan yanayin gashi wannan karan har jaririya a tsakaninsu yanzu abin da kike ya dace kenan idan kuɗi kike so zan baki ko ma yusuf ya baki amma na roƙe ki kar ki sayar da amatila zuwa ga waɗancan mutanen waɗanda muka kare ta daga mugayen hannunsu cikin murya mai kaushi mariya ta ce ni ce nake nuna son kai ko kuma ke in ban da abinki idan na basu ita ba jininsu ba ce Dan me zaki na ce da riƙon yadda ba ke kika haife ta ba yanzu na zo ki bani ajiyata ba tare da an ji kanmu ba hawaye suka zubo daga idanun asiya tausayinsu su duka ya cika mata zuciya ita mari Amatulla da ma yusuf na san ba ni na haifi Amatulla ba amma ni na rike ta tsawon shekara guda a yanzu kin gwammace ki raba yar uwarki da Amatulla? don ki bawa wasu wasu waɗanda kike kira wasu mahaifinta ne fa da kakarta kuma sun fi ki kusanci da ita balle ma ba karɓata za su yi ba ni zan rike ta bayan mun yi aure ni da khalid idan kina so ki haifi taki mana ko ke juya ce da waɗannan kalaman masu kama da nasiha asiya ta ƙura wa 'yar uwarta ta idanu tana mai tsananin mamaki da takaici a yau ta ƙara tabbatarwa da mariya za ta iya yin komai don kuɗi aure da khalid kuma ba wai haramun ba ne amma anya magana gadon nan ba ta ciki gashi yafin da ce ta nemo ta da kanta ga kuma zancen aure tabbas suna neman karɓar Amatulla ne don dukiyar da aka yi ta ƙaddama a kanta ya rabu samawati ashe har yanzu ba su haƙura ba ya za ta yi cikin wannan yanayin ya za ta kare amatilla daga sharrin mahaifiyarta da na kakarta kukan amatilla ne ya je hankalinsu zuwa ga kofa lare na rike da ita ta shigo ta miƙa mata ita amatilla ce take ta kuka wai tana neman ki na ba ta abinci amma ta ƙi yin shiru tana ta kiran wai mamanta kafin ta kai hannu tuni mariya ta karɓe ta kawo ta nan ya kamata mu fara sabawa tun yanzu hawaye masu ɗumi suka kwaranyo daga idanuwan asiya da ya sauri ta share gudun kar ama ta fahimci akwai matsala a tare da su bugu da ƙari kuma sai ta yi tsit bayan marin ta karɓe ta ko in um bata ƙara yi ba ta dai ƙura mata idanu ne kawai tana kallanta ita kuma mariya tana ta mata wasu gwalantun yara wai ala dole tana mata wasa kin gani ko har mun fara sabawa mariya ta ci gaba da yi wa amatilla wasa asiya ta yi ajiyar zuciya mai nauyi bata so amatilla ta yarda da mariya ba amma kuma ba za ta so kanta ita kaɗai ba za ta ba da amatilla ga mahaifiyarta ko da kuwa hakan zai tafi da rabin zuciyarta ne wanda har ma ya riga ya tafin Ina masu saurare, to ku fito don zanga-zanga ta same mu, don ni dai ban amince a bada amatilla ba. Shin ku kun amince? Mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin inda zanga zangan mu za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.